نعم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد dukkan dangin yabo da godiya tabbata ga Allah mai kowa mai komai gagare misali ubangijin talikai muna neman taimakonsa muna neman rahmansa muna yawaita salati zuwa ga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da duk waɗanda suka bi gurabunsa har zuwa gobe kiyama baki daya bayan haka ya ku bayan allah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da ya haɗa mu a cikin wannan farfajiya mai albarka Allah ya haɗa mu a jannatul firdaus haka yau wata na sha'ban yana da kwana ashirin da hudu sha'ban yau yana da ashirin da hudu sa'an nan kuma wata na march yana da kwana ashirin da bakwai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki wannan bigiri da muka saya ya zammuna muna sanadiya na shiga aljanna yau a gurguje ba tafsiri za mu yi saboda umarni daga babban malaminmu cewa mu fadakar da jama'a game da batun wannan babban bako da ke gabanmu wannan babban bako da ya ƙaraso gashi nan ma muna hangansa amma kwana kwana biyar ko shida wannan ba ko zai iso a gurguje kafin mu shiga cikin maudu'u kungiya ahli sunna wal jama'a na gane duka baki daya shawara da tattaunawa da aka kama cewa idan Allah ya nuna muna ranar juma'a Shi ne duba na farko shi ne duba na farko idan an gani za a tashi da wannan azumi ranar asabar idan ba gani ba asabar za a cika talatin lahadi ya zama dole tilas kaso ba kaso ba to allah ya muna mai kyau allah ya muna katari abinda za mu tattauna kai shine matakayya guda ɗaya-ɗaya talatin wanda ya kamata mutum ka aikata shi a cikin wannan wata mai alfarma shine watan sha'ban kafin watan ramadan ya saya saboda wannan wata mai alfarma wata ne na neman aljanna wata ne na kusanta zuwa ga allah maɗaukacin sarki wata ne da in ji annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari ya yi taki na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya ce ami hasso uku sahabai bayan ya gama manzo Allah aka tambaye sa mun ji cewa ka ce amin haso uku ba mu labari ya aka yi na daga cikin amin guda uku da manzo Allah ya yi ya ce mala'ika jibril ne Allah ya aiko shi ya yi wa'insu addu'o'i guda uku ga wa'insu mutane guda uku shai shi yake ya hore sa cewa ya ce amin shai shi ma manzo Allah ya ce amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wa'annan amin guda uku wai duk wanda watan ramadana ya zo ya iske sa yana da laifi bai yi ƙoƙari ya yi kuka ga Allah ba har watan ramadana ya wuce ba a yafe masa wai Allah ya turmu hancin mai shi a cikin wutan jahannama Allah ka kiyaye kenan wannan wata wata ne na gafara wata ne na ceto wata ne da a ce in ta bayu daga wuta zuwa ga aljanna wata ne da bawan Allah idan kai tsayin daki kai kuka ka kai karanka zuwa ga Allah to kasancewa ka dace Allah ka iya muna baki daya wayannan matakaiya tana da muhimmanci sosai mataki na farko shine mu tambayi kanmu misali za ka samu bako a gidanka wanda ka ce ga darajansa wanda ka ce ga mutuncinsa wanda yana da matsayi a wurinka bawan Allah yaya za ka tarbi wannan baƙo? za ka yi mai tanadi za ka jara wurin inda zai sauka sa'an nan da abincin da zai ci ba ka son ya zo ya tafi ka gaza cikin wani abu na hidima da za ka yi masa ko ba haka nan ba to haka ne wannan wata tana bukatar irin tanadi haka kakka gaza a cikin komi ka yi ƙoƙari kowane mataki za ka bi ka yi ƙoƙari kakka gaza a cikin komi na farko bawan Allah ya kamata ka fara gyara farillunka farillun da Allah ya wajabta maka ka fara tun yanzu kana gyara su dokokin da Allah ya aje maka ka fara kana bin su salloli guda biyar da ba ka samunsa cikin jama'a to ka fara kokartawa tun yanzu ka fara kana jarraba kana masa makanka da dawwama akan wa'annan farillo na sallan asuba sallan isha wa'annan salloli guda biyar kai kokari wa'anda da ba ka samunsa cikin jama'a to ka fara practical tun yanzu ka fara kokari da ba ka iya kana tashiwa asuba to ka yi kokari tun yanzu kana wannan shirye-shirye kana wannan tanadi kana wannan tireni kan da zai bar idan wannan wata ya kai wannan alkhairayya ba za su wuce su barka ba Allah ka iya muna baki da wannan shine mataki na farko wannan shine step na farko wanda ni da kai ya kamata mu zauna mu yi ƙoƙari mu aje kanmu timetable wanda za mu iya mu ci amfani wannan wata mai alfarma saboda wata ne wanda idan ya riga ya wuce to baka san cewa sabon shekara ya iske ka ko ba zai iske ka ba saboda mutane nawa wancan shekara muna tare da su amma yau ina suke sun tafi sun tafi ba wai mun fi su ba ne? ba wai Allah bai son su ba ne? lokacinsu ne ya kai allah ya karbi rayukansu to kai ma ya kamata idan allah ya nuna maka wannan wata to kasancewa babban chance ne babban fursa ne gare ka da allah ya baka aronsa ka yi kokari ka yi makanka tanadi na gobe kiyama allah ka tausaya muna wannan shine abu na farko da ya kamata mutum ka yi farillonka wa'insu ababai da da kace da rauni daga ciki ka fara tun yanzu kana tilasta ma ranka saboda inna nafsa amaratun bisu kaga rai idan kace za ka bi ranka duk abin da yake son za ka yi masa to zai tsaka ka cikin hallaka ya zo ya kai lokacin da ya kamata ka tsaya tsayin daki ba za ka iya ka hori ranka ba ba za ka iya ba shi sa ka yi ƙoƙari tun yanzu ka fara wannan tanadi kana wannan shirye-shirye Allah ka tausaya muna mataki na biyu shine kai kai niyan kirki kai niyya na kwarai niyya na gari saboda ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innama al'amalu wa innama likulli imri'in ma nawa' kowane aiki ka sani ka tabbatar cewa akwai niyya idan niyyanka ba ta da kyau to kasancewa aikin kuma Allah baya son wannan aiki kakka yi niyya ko kakka ce za ka dai ya azumi ne saboda mutane a ce ba kai ba a'a ka dau na kwarai cikin zuciyanka cewa farilla ne za ka idan wajibi ne da Allah ya tilasa maka za ka cire wannan nauyi da Allah ya dubiya maka ka kyautata niyyanka ka bar niyyanka ya kyau za ka yi ne tsakaninka da Allah ba saboda mutane su ce ka iya ba ko ko saboda mutane su ce ka aikata wannan aiki ba a'a innama za ka yi niyya ne saboda Allah ya baka lada ba saboda wani abu ba saboda lada saboda kowane ibada kowane aikin kirki da zaka aikata musulunci ya gwada aiki koko lada saƙayya da za a baka face dai azumi saboda shi wannan Allah madaukaci sarki ce fa inna huli wa ana aji bi kaga azumin nan Allah ce nawa ne ni Allah ni na san abin da zan saka maka da shi da wannan niyya da kai tsakaninka da Allah saboda shi kadai Allah shi biya maka bukatunka duka saboda shi kawai shi Allah ya baka aljanna kyauta saboda shi abinda kace nema wurin Allah shekaru aro aro she kaga Allah ya sawaka maka abin saboda ka tsaya tsayin ki kai ma Allah gaskiya shi yasa ana son niyyar mutum yayi kyau kai niyya na kwarai kai niyya tsakaninka da Allah za ka yi wannan aiki ba saboda a ce wani kowane shekara gaba-gaba ya ce cikin azumi a'a ko ko wani kowane shekara ai kaza ya ce cikin azumi a'a ka yi saboda kana neman tsakayya wurin Allah madaukacin sarki saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace gobe kiyama akwai wata kofa wannan kofan nan ana kiransa babu rayyan ba wanda zai shiga wannan kofan nan ba wanda zai shiga wannan kofa ya je aljanna face dai waɗanda suka yi azumi tsakaninsu da Allah tsakaninsu da Allah kaɗai suka yi wannan azumi ka duba mamaki na azumi Allah ya ce ka aikata ga abinci ba wanda ya hana ka ga abin sha ba wanda ya hana ka ga sha'awanka ka bar sha'awanka ba wanda idan ka je ga sha'awanka zai hana ka amma saboda kana bukatan sakayya wurin Allah ka bar wa'annan abubuwa duka to haka ake son ga mutum to Allah ka tausaya muna shi sa mu yi kokari mu jara niyyar mu saboda inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah bai duba zuwa ga kiran mu ko ko ya duba irin halitta da ya muna ko ko a'a ya duba kai barde ne ko kai fari ne ko kai dogo ne ko kai guntu ne Allah na duba ne zuwa ga zukata zuciyanka idan tana da kyau ko ya ka yake ko ya mutane aka bar ka baya to wurin Allah ba baya kace ba shi yasa Allah madaukacin sarki yake gobe ki Yauma yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim a ranar nan nasaba ko arziki ko dangantaka ko wani darajanka ko wani matsayinka ba ta maka amfani sai dai zuciya zaman zuciyanka ta zama tsalkakaskar zuciya ba nukura ciki ba hasada ba gaba ba kiyayya aikin da kai duka ka yi tsakaninka da Allah wannan zuciya gobe kiyama za ta yi sira gaban Allah shi sabawa Allah ka jara niyanka ka ɗauki wannan azumi wannan niyya kuma maluma sun kashi kashi biyu game da batun ɗaukan niyyan azumi wasu maluma suka ce bayan an sanar cewa an ga watan ramadana za ka ɗau niyya ne rana na farko har zuwa a gama azumi niyyan nan na farko ya wadata wasu kuma suka ce a'a tilas ne dole ne kowane dare ka ɗauniya ka kwanta da shi kafin ka ɗauki wannan azumi kowane dare ka ɗauki mai ka ɗauki niyya sa'annan ka kwanta balma suna ganin cewa matukan baka ɗau niyya ka kwanta ba to idan ka azumi ma azumin ka bashi ciki wallahu alam shi yasa almuhim mutum ka jara niyyanka ka kyautata niyyanka niyyanka ta kyau ba wai za ka zo ka saya ne bayan an ga wata Allahumma inni sau mu ramadana salasina yauman ko tisa wai shiri a'a abinda a ce so ka kudurta a cikin zuciyanka ka kudurta a cikin zuciyanka za ka yi ma Allah maɗaukacin sarki aiki da ya saka shine azumin watan ramadana amma kwana talatin ko talatin dai babu niyya idan ka yi sa ya wadatar ba shi kowane lokaci shi ka furta an ji ba a'a shi sa ana son ka kudurta shi ne a cikin zuciyanka Allah ka iya muna shi sa niyya tana da muhimmanci sosai saboda kowane aiki za ka yi idan ba ka yi niyya ba to aiki na Allah baya bukatar wannan aiki kowane aiki za ka yi idan niyyar da za ka yi ma ba ta da kyau ma Allah baya bukatan wannan aiki na farko kai niyya na biyu kuma ka yi niyya na ƙwarai niyya na kirki cewa Allah ya sa ka aiki za ka yi wannan aiki tsakaninka da shi idan kai haka to bawa Allah wanda ya saura ya saura ga Allah matukan ka kyautata niyyanka Allah ka iya muna baki daya abu na uku shine mutum ka tilasta ma ko zuciyanka ka tabbatar da shi kan tsoron Allah saboda duk aikin da za ka yi idan ba tsoron Allah tare da aiki har yanzu aikin baya kaiwa wurin Allah shi sa idan za ka duba amfani ko abin da ya sa ake yin ku samu tsoron Allah ya sa Allah ya kawo muku me watan Ramadan saboda watan ramadana idan kai da kanka kana cikin wannan wata mai alfarma za ka ga kominka daban ne da wa'insu watanni daban saboda irin ƙwazo da natsuwa da kwanciyar hankali da kuzari da kace je a cikin jikinka ba ka jin wannan cikin sauran watannin nan ba ka jin wannan mai imani da jin daɗi da karfi a cikin sauran watanni amma cikin watan ramadana to daban ne kamar mutum ne da ya je makka kamar mutum ne da ya je jindin kaba irin wani imani da sanyin jiki da kuzarin da za ka samu ba za ka taba samun shi ko ina ba daban ne daban ne za ka samu kanka a cikin wannan yanayi hakka yi mamaki ni ne ko ba ni ba ne to haka ne a cikin watan ramadana ana son mutum ka samu natsuwa ka samu tsoron allah ka samu kwanciyar hankali ka samu natsuwa saboda ka iya kai bautan allah fiye da wa'ancan watanni da ba watan ramadana ba sa allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal min qablikum allah ya ce la'allakum tattaqun saboda idan ka ji yunwa ka tabbatar ka san cewa Allah ɗaya ne ka samu natsuwa ka samu kwanciyar hankali da wa'insu abubuwa da kace yin su wannan yunwan nan zai rage su zai na farko ya kare zai karya sha'awanka zai karya maka wa'insu kwaɗai na haramu da kace yi da shi sa Allah ce la'allakum tattakun shi sa azumi tana da amfani shi sa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai da mata bai da ikon yin aure fa alaihi bisiyam mashi ya azumi mashi ya azumi saboda wannan azumin nan yana kau da ganin mai shi yana karya sha'awa yana tsa natsuwa da kwanciyar hankali tare da mai shi ya bar ba za ka fada a cikin haramu ba ta sa azumi magani ne sosai kai balma yana daga cikin amfaninsa wai wannan wata za ka duba wata goma sha ɗaya mataunanka da hanjinka da kodanka da komi suna aiki ne 24/7 saboda kowane lokaci kana ci abinci ta ya kamata su ma samu hutu ai ya kamata su ma samu hutu su yi su samu su ma kuzari su yi aiki sai sa azumi tana da amfani da yawa ba ma ta bangaren lada ba ta bangaren lafiya da gangan jikinka da kansa sai sa azumi abu ne mai alkhairi da Allah ya kawo muna sallah ce la'allakum tattakun, sai sa ana so mutuka ka samu tsoron Allah da natsuwa a lokacin da kace cikin me cikin wannan wata mai alfarma saboda wata ne mai albarka wata ne na tsoron Allah ana so tsoron Allah da kace da shi a kara tsoron Allah a bisa kan wa'annan wannan tsoron Allah da kace da shi wannan shine mataki na uku saboda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zin lahu ajra Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah shi ya kawo mai mafita Allah shi ya kawo mai wani hanya da zai fita tare da ba inda ba hankalinsa inda ba sammaninsa inda ba wurin aikinsa ba inda ba wurin shigansa da fitansa ba shi Allah ya bude mai wani kofa daban haka ne kuma Allah ya ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati duk wanda ya ji tsoron Allah madaukacin sarki Allah ce she ya kankare masa zunubansa she ya yafe masa zunubansa shi sa azumi yana ba mutum tsoron Allah saboda yanayin da zaka ji yunwa zaka ga ka manta da kowa ka manta da komi ka koma ga Allah madaukacin sarki saboda idan kai mai arziki ne ka dandana ka ji abin da talakawa su ce ciki talaka shi yanayin shi kenan 24/7 abin da ce ciki ce na kowane lokaci abin da ce ciki ce nan. shi sa Allah na karantar da mu ne mutuna da juna mutuna da talakawa da miskinai da ba su da shi Allah ka tausaya muna wannan shi ne mataki na uku mataki na hudu ana son mutum ka yawaita sada zumunci tun yanzu kafin a shiga cikin wannan wata mai alfarma sada zumunta yana daga cikin manya-manyan alkhairayyan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa yana sa albarka a cikin rayuwanka yana sa albarka a cikin arzikinka yana sa albarka a cikin gidanka yana sa albarka a cikin iyalinka in ji annabi muhammad ya ce duk wanda ce son allah ya yi masa yalwa da wadata da bude a cikin arzikinsa manzo allah ya ce mai shi ya da zumunci mai shi ya da zumunta ba a son mutum wanda ke yanke zumunci bai da kyau haka ne kuma ji annabi Muhammad ce duk wanda ke tsada zumunci shi Allah maɗaukacin sarki ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa duka baki daya rayuwarka shi ta kyau saboda wannan sada zumuncin nan saboda tabi'a ne al'ada ne na mutanen kirki al'ada ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me yasa a ce su mutum kasara kasa da zumunci tun yanzu kafin a shiga cikin wannan wata mai alfarma saboda cikin wannan wata mai alfarma idan ka yi abin lada ɗaya za a baka lada goma ne misali in sa da zumunci idan lada ɗaya za a baka to kasancewa idan ka yi shi cikin wannan wata mai alfarma goma za a baka ba ɗaya ba ne idan ka yi aikin ladan da za a baka lada dari watan da ba watan ramadana ba idan ka yi ci cikin watan ramadana nawa za a baka za a baka tawuzun tawuzun za a baka kai allah mai tausayi allah mai jin kanmu za idan ka yi cikin wani wata daban da ba watan ramadana an baka lada dari amma saboda alfarma da albarka na wannan wata sha a baka shi sha a tams maka shi sha a ribanya maka shi ya yi lada kusan dubu ba saboda komi ba saboda Allah na son ka da alkhairi shi sa ana son mutum ka sada zumunci a cikin wannan wata mai alfarma ka fara tun yanzu idan da ba ka yi ballantana ma masha Allah yanzu zamani ya kai inda ya kai ba sai ka yi tafiya ba ba sai ka hau mota ba ba sai ka hau moto ba mai shi na har saudiya mai shi na burkina mai shi na yana yanzu gano za ka ɗauki Fon ka kira mai shi ka sa da zumunci kenan inda ka tabbata ya ba ka je ka sa da zumunci wurin amfanin ce ne amfanin technology nan, amfaninsa ce nan. shi sa ba sada zumunci kawai ne kai tafiya da kafan ka ka tafi a'a ko kira kai kai ballantana ma ga whatsapp sauki sauki kana ganin mai shi ma ido fili-fili ga shi nan ga kana kuna ganin juna cikin sauki amma duk da shi muna gazawa muna kasawa wani ma ba ma dan uwansa wani wuri yake gari guda anguwa guda sun yi tsati ba su ji juna ba sati daya ba su ga juna ba kai wani ma ba ma waninsa ba mansa ko babansa suna gari guda sati daya ma ba su ga juna ba ba su yi magana da juna Allah ka iya muna shi sa ya kamata idan da ba ka da zumunci ka soma tun yanzu ka soma inda za ka yi ka tai da kafa ka tai inda za ka iya ka da abin hawa ka te inda ba ka iya ka je da abin hawa ga telefon kira ga whatsapp ga telegram ga sunan ga sunan ga sunan ga sunan sauki duniya ta zo muna cikin sauki Allah ka tausaya muna shi sa Allah madaukacin sarki ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wal arham zumunci zamani ya zo ya kai ba zumunta zamani ya zo ya kai ba zumunci yaya da kane ba shiri kai za ka samu ɗa da uba ma ba shiri tsakaninsu kowa na kansa ya ce wai rayuwa akra ce nan in kai magana shi ce oh, rayuwa akra ne oh, kowa na ji da kansa eh haka in kai magana haka za a ce maka wai rayuwa akra ne to an kare da rayuwa akra an je inda ba akra ba eh ne lahiran an ce inda ba a akram ba Allah ka tausaya muna kan mu bar zamani da rayuwa ta rude mu mu manta da asalinmu wallahi da da kakanni kakanninmu akwai zumunci akwai zumunci akwai ƙaunan juna akwai son juna akwai dankon soyayya amma yau mu ba mu da shi ka da yara uwa ɗaya uba ɗaya ba shiri ba shiri mai ke kawo wannan duniya son duniya Allah ka tausaya muna karshen duniya ce na karshen zamani kenan shi sa sada zumunta ina daga cikin abin da zai sa maka yalwa da wadata da albarka da bunƙasa a cikin arzikinka in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa kan mu yi wasa da zumunci kan mu yi wasa da zumunci wallahi ina tuna da wata makwabciya na da na zauna da ita daga garin sanci bauyan allan ga wallahi kowane tsafiya bayan sallah asuba shi ta kira ni kowane kullum bayan kowane rana kowane tsafiya shi ta kira ni sai ce mata baki gajiya ce ta ce to zumuncin nan ashe ma ba ni kadai bane ita ta taki duk wanda ta sani sai ta kira sai ta kira kun lafiya an tashi lafiya lafiya la shikenan zumunci Allah ka iya muna baki da shi yasa zumunci tana da kyau muzalla ce man arada yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahima manzo ce duk wanda ce son Allah ya maka wadata da bude a cikin arzikinka sa'an nan kana son Allah ya kara maka albarka a cikin shekarunka manzo ce ka sada zumunci ka sada zumunci zuwa ga wanda ka san shi da wanda baka san shi ba ba ba sai dai yayanka ko kaninka ko a'a ko danjinka ba a'a matukan mai shi musulmi ne ka sada zumunci ka sada zumunta yana daga cikin abin da ke bar ladan ka yawa shi sa ana son ka fara practical tun yanzu kafin wannan wata mai alfarma ya zo idan watan ya zo ya zama na katun saba za ka daura ne kai kana tafiya allah ka tausaya muna abu na biyar shi ne ana son kafin ka shiga wannan wata mai alfarma ka shiga da abin da ake kiran salamatu sadar ka shiga wannan wata mai alfarma da kubutattan zuciya ya zama na zuciyanka ba wani hikidu wani gaba da ƙiyayya da hasada da damuwa da kin wani da rashin soma wani alkhairi ka cire duka ba ka Allah bai bukatan aikin da za ka yi Allah bai so Allah bai so ba a so saboda kai kaga Allah mai adalci ne saboda Allah bai son kai ya hasara ya haramta muna gaba tsakaninmu saboda Allah na son mu da alkhairi musa kowace ranar litani da alamis ana kai bayan Allah aikin surin Allah manzo Allah ya ce face dai wa'insu mutane biyu da ke gaba idan aka je da aikinsu Allah zai ce su jira sai dai ranan da hatta yastali'a sai dai ranan da suka jara suka sasanta tsakaninsu sai ranan da suka jara ce na aikin mutane da yawa yana nan rataye da yawa ya ce wane a yafe ce ba mu yafewa sai dai kiyama eh wai sai dai kiyama to kiyama kuma ba ranar yafiya ba ne ba yafewa rana shi sa ana su mutum ka kasance mai salamatu sadar zuciyanka ta zama tsaratas ba ka da niyan wani ba ka da hasada cikin zuciyanka game da wani ba ka da wani damuwa da cin gaban wani ba ka da wani fargaba na samun wani ba ka da wani damuwa da ki wani a cikin rayuwanka mun sha ba ku kissan wannan sahabi da annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke son ya ga dan aljanna ya kalli wannan kofa yanzu nan dan aljanna zai shigo muku sahabi kowa ya mamaki ana nan shi ba Allah ya shigo ya shigo ya yi sallan shi ya gaida manzo Allah ya tafi ya tafiyan shi ana nan washe gari kuma mazalla ce duk wanda ce so ya ga dan aljanna ya karbi wannan ya kalli wannan kofa dan aljanna zai shigo yanzu har yanzu aka ga mutumin jiyan nan none sahabai suka yi mamaki har so uku har so uku abdullahi ibn masud sahabai annabi muhammad asan su ba su kin juna idan aka ce wane dan aljanna ne ko wane mutumin kirki ne amma ni da kai ni da kai ba mu son ma mu ji mu ce oh wane mutumin kirki ne a ce kai wane fitara kan shi Allah ka tausaya muna Allah ka sa mu so juna abinda ce bar musulmi ba mu ci gaba ce nawo kiyayya hasada kin juna ba mu son ci gaban wani dan uwan mu amma idan arne ne wani tuzuru yana cin gaba an mara mai baya eh an mara mai baya amma dan uwan musulmi ba mu son namu ba mu son namu Allah ka tausaya muna wannan sahabi ce wallahi sai na yi bincike wani aiki ya yi ya samu wanga aljanna ni ma yi kwaikwayo da shi ana nan ya bi shi ya ce masa wallahi ni da iyalina ne muka samu matsala shi sa ina son dan zo in raba gidanka kwana biyu ba kafin dai su huce koma gida ce to shi na bismillah zo ka zauna idan dare yi, ana gama sallan sha zai gyara zo ya zauna yana yana jira ya ga wani aiki ya ce cikin dare idan ya zo kwanciya ya yi nafilansa guda biyu mai kyau ya daga hannu ya yi addu'a ya kwanta ha asuba ya tashi su je su yi sallah asuba har kwana uku ah imama mamaki ke to wani aiki yake yi ne ya samu wanga alkhairi bayan kwana uku ya kare ya je masa to za ni ya rake sa kai baki hanya ya je masa duba ni da kowa ba matsala tsakaninmu amma ga abin da manzon Allah ya faɗi so uku tare da kai ya ce to ka dai ga aikin da nake wani dan nafila na kaɗan wani addu'o'i ya kare ya juya baya za shi ya kira shi ya ce masa amma akwai abu da ya kila na kyautata zato cewa wannan abu ya sa na samu wannan masu ya tambaye sai ce shi ne me ya ce masa ban taba zan je in kwanta damuwan wani ko ƙin wani ko asada da hikidu na wani yana cikin zuciya na ba ban taba yi ba ya ce kai balma idan zan kwanta sai in roki Allah duk wanda ya ci zarafina wanda ya shiga hakkina in roki Allah Allah ya fi mai shi sai ce mai huwa zaka wannan abu ya baka wannan matsayin nan wa zai yi wannan abu ka gani min almu'mini na rijal rijal bai damu da wani ba batun wani bai dame shi ba amma idan ka ce kai na wani ko batun wani ya dame ka kana sa ma kanka cuta a cikin zuciyanka kana tare da kunci da damuwa a cikin kirjinka gida naka gida aikinka gida aibin da ke tare da kai amma mu wani ya dame mu shi mu manta da aibinmu da fukanmu da muke yi tsakani da Allah shi sa ana so mutum ka jara niyanka ka jara zuciyanka zuciyanka ta yi kyau ta yi fara ba wani nukura ba wani damuwa ba wani gaba mun san masu gaba allah bai karban aikinsu shi sa daga yau idan kana tare da wani damuwa da wani nukura da wani gaba da wani kiyayya da wani je ka jara kafin mu shiga wannan wata mai alfarma in ba haka ba kayi aikin banza aikin ka duka ya je banza baka da lada ko ɗaya wurin Allah madaukacin sarki jara sasanta ku yafe matuna ba abin da zai rage maka ba abin da zai bata maka kai in ji annab Muhammad wai idan matsala ya zo tsakanin mutane guda biyu mafi alkhairi a cikin mutane biyu wanda zai nemi a sasanta a jara mafi alkhairi a cikinsu wanda zai ga dan uwansa ya fara masa sallama ya gaida shi amma yau kowa na so ya nuna ma dan uwansa kamar shi ya fi sa zakai ne wa Allah ka tausaya muna san mu jara zukatanmu idan muna son wanga alfarma wanga wata mai daraja mu ci amfaninsa ya kamata zukatanmu ta yi kyau saboda Allah baya karban aikin zuciyar da ba fara ba ce ta sa mu jara ayyukanmu mu jara zukatanmu mu yi sakani da Allah sa'annan Allah madaukacin sarki zai karba muna ayyukanmu Allah ka iya muna Allah ka tausaya muna abu na shida wanda ke da muhimmanci sosai wanda ya sha muna kai ya ci muna lokun tambu ya bar wasu abubuwa muka koma baya ciki shine wanga salula telefon phone misali da ka kasance idai eh kana sa datan 10 ne idan ramadana ya kai kaka sama ka hutar da kanka saboda wannan phone ya sagalatar da kai ya bar ibada lokacinsa ya kai ya wuce ma baka san mai kace ciki ba za ka ga mutu ana cikin wata mai alfarma wata mai daraja 24/7 yana online ba wani karatun alkur'ani yake yi ba ba wani fatawa yake saurara ba ba wani karatu yake yi ba shi dai abin da bai da lada shi samu kokarta sosai mu rage cikin amfani da wannan na'ura in ba haka ba wallahi ya zo ya bar watan ya kare baka ci amfanin wannan wata ba kila kuma karshen watan ka na ramadana kina baka ga sabuwa ka hasara ka hasara telefon yana bata lokaci whatsapp yanzu ma ba batun su whatsapp ba ne su telegram kowa na guduwa yanzu ana komawa wurin wurin ake komawa yanzu to Allah ka tausaya muna mutum ka yi ƙoƙari ka takaita amfani da wa'annan tsalula saboda ka cimma gurinka saboda amfanin da ke cikin wannan wata mai daraja ka iya ka same sa saboda wallahi idan baka kiyaye ba kaga wannan wata mai alfarma ya zo ya kare baka samu komi ba ka duba su imam malik mazan wa'inda suke karantar da hadisai na annabi muhammad idan wannan wata mai alfarma ya kai suna kulle majalisi ne na karatun hadisai a koma ga karatun alkur'ani kai balma in ji maluma wai kowace dare shi ya sauke alkur'ani kowane dare kowane dare mazaje ce nan amma ni da kai kowane dare ko da ma sabbi zuwa na sa kace makaranta ya gagare mu saboda shagala da muke da phone telephone ya shagalatar da mu sabbi zuwa nasu. kai mai yin sabbi zuwa nasu ma mai kokari ne wani ma tun safiya har zuwa marince bai bude Kur'ani ma ballantana ma ya karanta eh kai hasara wata alkur'ani kenan alkur'anin da aka ce idan ka karanta harafi ɗaya kana da lada goma harafi daya harafi daya lada goma to ina ga wanda ya karanta suratul bakara ina ga wanda ya karanta suratul bakar shi sabayiwa Allah ga wata alkur'ani ga wata mai daraja wata mai alfarma kan mu yi wasa da karanta alkur'ani idan da ka kasance kowar rana wani kulwar lahun ka guda biyu kace karantawa to yanzu ka kara idan sabbi zuwa na suka iya to ka rika wannan kana karantawa kana maimaitawa kai da ka wuce wurin kai ma ka karanta kana maimaitawa kai da ka wuce wurin ka karanta kana maimaitawa haka ce su ba dole ba ka je ka fara bakara inda baka iya ba a'a wanda ka iya ka dinga karantawa kana maimaitawa ka dinga koyo kana zuwa gaba haka ce su ba wai a'a maluma da almajirai kawai ake son su karanta kura a'a su malumma da almajirai mahaddata alkur'ani ana so ne kowace kwana uku zuwa kwana shida su sauke alkur'ani to amma ni da kai kaɗan da muka iya nan mu ta karanta wannan muna maimaitawa mu dinga zuwa ka aje makanka barnamaj in na gare sallan asuba na karanta sura biyu in na kare azabar na karanta sura biyu haka ne za ka dinga aje makanka ka takaita amfani da telefon ya shagalatar da kai ka manta da wannan wata mai alfarma alkhairi ya wuce ka Allah ka tausaya muna Allah ya biya muna bukata na ga lokaci ya yi halinsa matakai ya guda shida kawai za mu iya mu ambato insha Allah wannan guda shida kawai za mu yi mu ambato in Allah ya yarda insha Allah sauran kuma insha Allah mu mun samu muka su Allah ka iya muna baki da Allah ya tabbatar muna da alkhairi saboda lokaci ya halinsa insha Allah ba za mu iya mu ci gaba ba na'am eh, mun kai wurin sanarwa insha Allah jaza Allah ka tausaya muna Allah ya biya muna bukata Allah ya gwada muna watan Ramadan Allah ya ba mu ikon yin azumin wannan wata mai alfarma Allah ya ba mu iko da karfi da lafiya da za mu iya mu bautata ma Allah madaukacin sarki yasa za mu saya na a karbi tabarru'at banda shi kuma sai a yi kiran sallah bayan haka insha Allah za mu kai ga eh, abu na gaba insha Allah